Amanar ga amanar kana nema ka furta mummunan kalma akan wannan al'amari. A'a, ‘yar uwarka ce fa, kai kanka ba za ka taɓa so a ce wani mummunan al'amari ya samu a kanta ba.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 kayanta ba abin da ke cikin ta sai haƙuri in dai kana so ka samu yadda kake so a rayuwa dole sai kai haƙuri yi wa rayuwa gaggawa ko kuma rashin haƙuri akan abin da zuciya take so shi ne ke jefa rayuwa ma cikin da na sani da kuma nadama ga kunanka ni fa ban sha nan ba. Sha kawai. Ha. Me yasa ba za ka sha ba? Inna ba sai na sha ba kawai. Ban fahimce ka ba kamar yaya? Inna ni fa ina ganin abin nan babu wata matsala insha Allah. Inna ni fa ina ganin na riga na samu matar aure. Saboda duk inda zan je neman auren nan bai kai ga auren Safiya ba gaskiya. Kuma ko ba komai kin ga Safiya fa kanwar sadauki ce kuma sadaukin nan kowa ya san amintakar da take tsakanina da shi tintin ba wai yanzu ba to yanzu ta tana son ka ko kuma kai ne kake ta ihun ka inna ni na san ba za ta ƙi ni ba saboda hausa na cewa labarin zuciya ta bai fuska kuma shimfiɗar fuska ta fita ta tabarma irin yanayin yadda ta mun haɗuwa ta da ita shi ya tabbatar min da cewa akwai ƙauna a cikin zuciya ta gaskiyar magana ni dai haka na fahimta <laughs> kai ta yaro kyau take ba ta karko hmm. wannan zancen naka shi ake kira da hangen dala kana zaton dutse ne amma ta ashe tarin kumfa ne sai ka je ka hauta sai ta nutse da kai hausawa na cewa hangen dala ba fa shiga birnin ba ne inna me hakan yake nufi nan gaba kaɗan kai da kanka zaka je ka gano amsar abin da nake nufi ba ma wannan ba ka kaga har yanzu baka samu aikin yi ba fa da kai da abokin naka fa har yanzu shi kenan sai yar mutane ta gama karatu ta gama makaranta sai ka ce za ka aure ta sai ta zaman jiran ka ko kuma iyayenta za su amince ta zama tana jiran ka har sai ka samu aiki sannan ku daura muku aure inna na san ki ne mu addu'a in dai kin ci gaba da mun addu'a akan yadda kike mu akan al'amuran na baya to wannan ma in kin ci gaba insha Allah al'amuran za su zo min da sauki kuma zan same su yadda nake son su to na ji amma abin da nake so da kai ka je ka tabbatar da kanka akan tunda maka so na hakika ba fassarar abin da kake gani a fuskar ta ba domin ba zai yiwu ba a ce yarinya kamar safiya dukkanta a ce babu magana aure ko kuma wani kullallen magana kwakwara na aure a kanta gaskiya ne inna shikenan na gamsu da wannan abin da kika faɗa zan yi kokari zan tambaye ta ko kuma tambaye dan uwanta na ji idan ina da gurbi idan kuma kan kama shi kenan bari ni tashin fita to Allah kiyaye amin ya da shi hmm. dan albarka kenan abin alfahari na Allah ya tabbatar maka da burinka Allah ya cika maka burinka don farin cikinka shine nawa Allah ya tsare min kai hmm. Gani yaya. Ya kuka da umma ne? Saboda ɗazu ta fara gaya min wasu maganganu abubuwan da take so take da muradi a kanki. Amma ke menene ra'ayinki? To, ni dai yaya ban san me zan ce ba. Ka san dai ni ba zan iya jayayya akan abin da umma ta bijiro min da shi ba. Amma yanzu ke babu wanda kike so a ranki ko kuma a'a babu wanda yake son ki menene ra'ayin ki shirin ki fa yana nuna cewar kamar kin goyi da bayan abin da umma take so ta aikata a kanki wanda kuma ina ganin yin hakan matukar zai zama cewar baki da wani ra'ayi to ina ganin akwai matsala Safiya kar ki cuci kanki. Saboda jabirin da take so ta haɗa ki da shi, ban yarda da ingancin tarbiyyarsa ba. Saboda tun muna yara na san halayensa. To kin ga kuwa ashe tun da na san halayensa tun muna yara, ballantana kuma yanzu da ya je ƙasashen waje ya karatu, kin ga ai sai abin da aka gani. Ya kamata zama cewar kina da ra'ayin kanki gaskiya ba ni da ta cewa amma ina so ka bani dama na yi tunani akan haka to shikenan Allah ya zaba abin da ya fi alkhairi amma dai ki kula Amanar so akan damka ga wanda ya daminta, rayuwa danginta dariya daban haushi. Amanar so, amanar so, amanar so. harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuciya tsoka ce kar bari ta lalace in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu manar so akan damka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un safiya lafiya gaskiya yara biyu ka bani tsoro ki hakuri ba nufi na baki tsoro ba Allah ne ya kaddara haɗuwar mu da ke kawai a cikin irin wannan yanayin shikenan babu komai ba komai to na gode yanzu ina zaki je zan je wajen wata ƙawata ne neman shawara akan wani abu da ya shige mun duhu safiya me yasa ba za shawara da ni ba saboda ni ina ganin duk duniya ba da ya kamata ke shawara da shi sama da ni safiya duk duniya in ban da mutanen gidanku babu wanda ya dace ke shawara da shi sama da ni ɗin nan da kike gani bayan kan nemi ki ƙarya ba za su yin ce duk duniya har kowa da kowa ma babu masoyinki sama da ni masoyi kuma shine yake ba da shawara ta gaskiya wadda za ta taimaka mutum ya kai gaci me yasa ka faɗa haka saboda gaskiya na fada ki hakuri ban san cewa zan iya zagewa na ambata haka ba to amma abin ne ya dame ni yana ta min yawa cikin zuciyata gwara kawai na sauke da kwan nauyin da na ɗauka na tsawon lokaci in sauke shi kawai <laughs> to na gode ki hakuri idan abin da na faɗa miki bai daidai da ra'ayinki ba wataƙila ba na cikin tsarin irin mutanen da ke ganin za ki tafiya tare da su amma ki haƙuri na riga na sauke nauyi ya rage naki abu ne a zuciyata kuma kin san shi yadda so yake shi gaske ne ba ɓoyewa a cikinsa gaskiya ɗaya ce kuma baya duba cancanta da dacewa wajibi ne ni na isar ko da ba za a karɓe ni ba in kin karɓa zan yi murna da haka idan biki karɓe ni ba bayan da zan yi ba zan tusa saki ba ba zan miki dole ba akan abin da yake cikin zuciyarki na tabbata ki abar so ce ga kowa sai dai idan mutum bai samu ba ki haƙuri a matsayina na yayinki ina gaya miki wannan kalmomi ki yafe ni da na yi kuskure ki gaya min kina da ra'ayina ko kuma ki da ra'ayi a kaina yaya ba zan taɓa iya furta hakan ba me yasa ba za ki iya furta ba me ka tambaye ni ai kin ji abin da na tambaya Na sani, amma ka sake tambaya ta. Shikenan. Safiya, da Allah kina sona. Safiya ba kya sona? So halitta ce, tamkar amana ce. to kenan kina suna kadar ya damke amana shi ya yo dace ah to kuma ya zaki tafi ne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 ganin kana da haka ba alwala ba komai ai nan ba gabas ma kake kallo ba ai Inna ta amince wace ce ta amince safiya ta karbi soyayyata to ai ni ka bani tsoro shikenan saboda ta karbi soyayya ka shikenan zaka zo ka kama sallah babu alwala na dauka ma wani abu ne sami ka ko ka zautu ina ai ba sallah nake ba wannan sujudu shukr kenan sujjada ce da ake yin ta domin godiya ga Allah subhanahu wataala duk lokacin da Allah ya yi wa bawa ni'ima to zai iya zuwa yi sujada domin ya nuna godiyarsa ga Allah subhanahu wataala ko da alwala ko ba alwala saboda haka zaki ga ko a cikin Alqurani akwai ayoyin da idan ana karanta su aka zo gurin sujada ana yin sujada ba sai a cikin sallah ba wannan sujada ce ta godiya ga Allah subhanahu wataala Allah shine abun godiya ina cikin farin ciki ina shikenan dan nan na maka murna ina taya ka murna tunda ta karbi soyayyarka ina taya maka taya ka murna kuma Allah ya tabbatar da alheri Allah kuma ya sa ta rike amanar so amin <laughs> To Allah ya biya bukata. Allah biya bukata. Allah ba ki ne. Oh Allah. Kai, safiya ke. Ki dama kina kunshe da abinki a zuciya. Isa wato nan da ya zo kike ta min tambaya a kansa. <laughs> To yanzu ke kin tabbata kina son sa. to gaskiya ne amma dududu kwanansa nawa da dawowa a ce har kun fahimci juna da shi kawai dai Allah ne kaddara hakan hakan yasa nake tunanin dama can Allah ya halicci zuciyoyin mu tun gabanin haɗuwar mu da shi saboda in na duba saurin shakuwar da muka yi tsakanina da yara biyu zan yi tunani in ce haɗuwar mu kawai daga Allah ce haka ne to amma na ga ai ya kamata idan za ka so mutum ka fara bincika halayensa to ai na san halayensa yaya ta yaya har kika san halayensa kuma yaushe kika fahimce shi har kika san irin halayen nasa a gurinka na san halayensa an ce idan kana son ka san halayen mutum to ka duba abokinsa yanzu kamar ni duk mai son ya san halaye na ai kai zai tambaya tunda ai ka kai dan uwana ne to ka kaga yayi Rabi'u abokinka ne kuma duk na san halayenka a halayenka ban ga mummunan hali ba don haka ina mai yaƙinin shi ma mutumin kirki ne gaskiya ne na ji daɗin wannan kalaman naki kuma zan fi kowa farin ciki idan kika auri abokina rabia Ali domin kuwa ba ni da fargabar kanwata za ta faɗa wani hali gaskiya safiya Allah ya miki albarka Allah ya faranta miki kamar yadda kika faranta mu amin yaya ni ma ina maka fatan Allah ya sauya maka da abin da ka rasa na soyayyarka amin kanwata kuma zan so ki yi haƙuri gami da jinkirin har Allah ya sa Rabi ya samu aiki saboda kin san da ni da shi duk fafutuka abin da muke kenan. ai wallahi ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba bari ka in gaya maka wallahi ba zai yiwu ba sadauki au kai kana tunanin ni zan haifi yadda za ta zauna tana jira ban haife ta dan ta zauna jiran wani har sai yayi kuɗi zai aure ta ba ni ready made nake nema kuma na samu yawwa ni wannan ai banza ne ga me santa kawai sai ta zauna tana jiran wani Yo ko akuya ce ita in ba shi da abincin da zai ci da ita ai mutuwa za ta yi. Haba sadauki. Ashe kenan in bana nan dama abin da kuke shiryawa kenan? To bari ka jin gaya maka ni ni na haife ku ba ku kuka haife ni ba. Saboda haka babu wani wanda zai ƙetare abin da ni na shimfiɗa na shiryawa kaina. Kuma bari ka ji in gaya muku na rushe duk abin da kuka shimfiɗa. Jabiru shine mijinta babu gudu ba kuma ja da baya na gaya maka. Kuma ko ba komai Jabirin nan ai abokinka ne, kuma ɗan uwanka ne karewa ma, ita ma kuma ɗan uwanta ne. Hmm? Tun kuna yara fa tare kuka taso da kai da shi, haba sadauki. Ka tuna fa da mahaifin shi da mahaifinku fa uwa ɗaya uba ɗaya suke. Shi ne an shirya za a yi zumuncin kake so ka rushe shi? To ba wanda ya isa ya rushe wannan zumuncin da aka shirya za a yi shi. Kai, Jabiru shine mijinki. yawwa ki sani daga yau na gaya miki jabiru shine mijinki ba kuma wanda ya isa ya ruce wannan magana he na gaya maka ka ji da kyau tun da wuri ku sake tunani ba zan ɗauka ba wallahi sam ba komai karki da mu kin ji ko ta addu'a Allah ya kyauta jiki